bisa harin da aka kai masa a garin Baga, karamar hukumar Kukawa ranar Laraba 29 ga watan Yuli. Gwamnan ya ce, barin sake jaddada matsayata da na yi a baya kan yaƙi da ta'addanci a Borno. Ina mai jaddadawa kuma ko shakka babu ba za a iya haɗa rikicin 2011 zuwa 2015 da kuma 2015 zuwa yanzu ba. Shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari, amma abu mai muhimmanci shine Yana da kyau a faɗi abin da ya dace, akwai masu zagon ƙasa da ba sa so rikicin ta'addanci ya ƙare. Ya kamata shugaban ƙasa ya san wannan abun mai muhimmanci. Yayin da ya zo Maiduguri watanni biyu da suka gabata, na faɗi hakan saboda tsakanin 2011 da 2015 kimanin ƙananan hukumomi 22 na ƙarƙashin 'yan ta'addan. Daga cikin manyan hanyoyin shiga Maiduguri guda hudu, guda ɗaya ne kawai ke buɗe. Amma yanzu an samu canji, duk da haka akwai abu guda ɗaya da ya kamata mu mayar da hankali. Shin me yasa yakin ya ƙi ƙarewa? Ina jaddadawa da cewa akwai zagon ƙasa a lamarin nan, saboda haka ya kamata shugaban ƙasa ya duba matsalar tsaro na yankin nan don kawo ƙarshensa. A nasa ɓangaren kuma, wato gwamnan jihar Kebbi Atiku Abubakar Bagudu ya tabbatar wa gwamna Zulum cewa suna bayansa. Mun zo Borno a yau ne a madadin takwarorinmu don taya abokinmu gwamna baba na umar zulum murnan sallah na biyu kuma mu jajanta masa bisa abin da ya faru a baga kwanakin da suka gabata allah ya ci gaba da kare ka da dukkan al'umman jihar borno kuma allah ya taimaka mana wajen yakan makiya ciki da waje a bangare guda gwamna zulum ya bayyana takaicinsa